muka bayani muka ce yana kama da tozan zakara wannan jan abin haka kuma mun yi bayanin hikimar yanke wannan abu a shari'a saboda yana sawa sha'awar mace ta zamanto ba ta da ƙarfi tarin saboda rashin yanke shi ke kan iya jefa ya mace zuwa ga zina saboda a karanta sha'awarta shi ne hikima cikin rage shi wanda yana ganin za mu tashi na uku ko shi ne ƙasu share wa hifa'u malam ya ce abu na uku cikin wannan hadisi kowa ya ga wajen an gani ni a nawa shafi na talatin da bakwai haka ne na za ka ga nambobin nan can ƙarshe ba na ɗaya shine al-istidad na biyu alkitan nan ba na biyu kenan na uku shine qassu sharib malam yace na uku shine qassu ne. rage gashin baki wa ihfaquhu da dai rage shi da aske shi wa ihfaquhu da aske shi Ya ce wa huwa al-mubalaghatu fi qasihi in an ce al-ihfa shine al-mubalaghatu wa mutaka fi qasihi cikin saisaye shi an gane alƙasu shine saisaye an gane ba talliya ba akwai bambanci tsakanin talliya shine a ƙwalƙwale a aske shi duka an gane eh alhalq kenan halq shine talliya wato a kwalkwale shi duka a aske kamar yadda ake da aska to shi gashin baki ba haka ake masa ba shi aka yi ihfani ne nasa shine a rage shi waye da malam ya bayani a rage okay eh, a hausan gane shine a rage ba a aske duka ba ko a rage Shi ne malam yace kasu share. rage gashin baki wa ihifau da aske shi ko da rage shi dai sai ce wa huwa al-mubalaghatu yana bayani ne akan ihfa yace wa huwa al-mubalaghatu shine kaiwa mutuka fi cikin rage shi ka kai mutuka ba ka aske shi duka ba ka bar ɗan kaɗan malam ya ce lima fi zalika min tajammuli lima fi zalika saboda abin da ke cikin hakan me hakan ragewa ko min tajammuli na daga ado min tajammuli na daga ado wannan zafati da kuma tsafta lima fi zalika saboda abin da ke cikin hakan cikin ragewa minat tajammuli na daga ado wannan zafati da kuma tsafta wa mukhalaqatil kuffari da kuma saba wa kafirai kaga abu uku ya ambata ko akwai kyau kaga mutum ya yi aski ya rage gashin bakinsa shine share wannan nana gashin baki ke haka in mutum ya tashi kai ya aske shi duka ya zamanto kamar talliya ta ka a kai ya haka in ya tashi ya rage an gane kuma ya kai mutuƙa gurin ragewa cikin haka akwai yin ado akwai tsafta ne har muka ce yanzu wanda bai aske ba za ka ga ko ya sha ko sai ka ga duk ta bata masa nan in ka gan shi haka aka hasko fuskarsa sai ka ga bakin gani amma in ya rabe ko da zai sha duk wannan abin alama ko ne ba shi sa ma da yace lima fi zalika saboda abin da ke cikin haka jan tajammuli na daga ado wannan zafati da kuma tsafta wa mukhalafatil kuffari da kuma saba wa kafirai malam yace wa qad waradatil ahadithu sahiha malam yace haƙiƙa hadisai ingatattu sun zo shine wa qad waradatil ahadithu sahiha yace haƙiƙa hadisai ingatattu sun zo fil hassi cikin kwadaitarwa cikin zaburarwa shine ai encouraging din mutum ko eh shine fil cikin zaburarwa na faɗa daidai yawwa a kai ai ba zan kalle ka ba kai da kamar da huruf ko ina eh, aka tambaya aka ce to ha ha ake cewa ko zuwa ko sai in kalle ka amma yanzu nan su ne hannun zikiri eh a daidai ya faɗi eh yawa kaji ko ba daidai ya faɗi ba shi ya za na gaya ba? tun aure sai da na gaya ma ka daina sa Ka kaga ko Allah kafin ku shigo sai da muka haka da shi na ce ya daina sa baki idan ana magana turanci eh idan ana magana turanci ai nace ce daina sa baki kaga sun ce baka yi daidai ba eh zaburarwa kwaɗaitarwa ji yayi fil ko cikin kwadaitawa ko zaburawa ala qassihi akan rage shi shi gashin baki ke shine wa qad waradat al ahadith as sahiha malam yace haƙiƙa hadisai ingantattu sun zo fil hassi cikin zaburawa ko kwaɗaitarwa ala qassihi akan rage shi akwai hadisai da yawa malam ya ce wa ifa'il lihiyati da kuma cika gemu wa ifa'il lihiyati da kuma cika gemu al-lihiya shine gemu an gane ifa shine cikawa hadisai da yawa sun zo a cika gemu a rage gashin baki wa irsaliha da kuma sakinta ita gemu wa irsaliha da kuma sakinta wa irsaliha da kuma sakinta wa ikramiha da kuma girmama ta ko da kuma girmama ta hadisai da yawa sun zo a girmama babba wanda ke da farfara da gemu saboda abin da yake ɗauke da shi na kamala na cika hadisai da yawa sun zo mazala yana kabbiru ko girmama manya shi yasa za ka aka samu rashin sa'a babban koda shi yake abu kana yaro koda shi ne yake ba daidai ba in kana da tarbiyya kaka biye masa an gane gwara ka yi haƙuri saboda duk wanda ya zo laifin ka zai hango sai ya hango geminsa in ya kalli gemun ya kalle ka kai yaro sai ce ba ka da tarbiyya kuma koda wancan ne shi koda babban ne ba shi da gaskiya shi yasa to kai yaro kana da dabara baka biyo babba in yayye sai ka koma ka kalle shi ko da shi bai girmama abin da yake dauke da shi ba kai girmama ka samu lada shi yasa malam yace hadisai da yawa sun zo cikin zaburarwa kan rage gashin baki da kuma cika gemu da sakinta da kuma girmama ta malam yace lima fi baqa'il lihiyati min jamali wa mazaharin rujulati malam ce lima fi baqa'il lihiyati saboda abin da ke cikin barin gemu shine baƙa barin barinta kyale ta wanzar da ita lima fi baqa'il lihiyati saboda abin da ke cikin barin gemu minal jamali na daga kyau in ka bar gemun ka sai kai kyau wa maz'arin rujulati da kuma abin da ke bayyana mazantaka an gane wa maz'arin rujulati da kuma abin da ke bayyana mazantaka wato wannan namiji ne kai kenan amma in ka siɗe sai ka zama kamar mace an gane shine wa mazharin rujula da kuma abin da ke bayyana mazantaka malam ce wa a kasa kathirun minan nasil amra malam ce wa a kasa kathirun minan nasil amra ce da yawa daga cikin mutane sun akasa umarnin sun juya shi shine sun akasa an gane sun juya wato an ce su cika gemu sai su aske kamar kai ka ce aski wanne umarnin kaga sun juya ko shine sun akkasa sun juya an ce a cika sai suka aske an ce kuma a rage gashin baki sai suka bar shi duguzin duguzin haka har wani ma aka suka iya karkato da shi haka nan kaga mutum ya lankwasa shi ya karkato da shi in ka kalle shi kai ka ci irin dodannin nan amma shi gani yake haka shi ne namiji kaga wannan ba siffa ce ta musulunci ba shi yasa malam yace wa a kasa kathirun minan nasu al-amra yace da yawa daga cikin mutane sun juya umarnin an ce a cika sai su aski an gane an ce a rage gashin baki sai su aski gaba daya sai ce fasaru sai suka shawari ba shawaribahu suna cika gashin bakinsu suna cika shine firuna. fasaru sai suka kasance ko suka zamanto ba shawaribahu suna cika gashin bakinsu wa halikuna lihahu suna kuma aske gemukansu wa ya yahliquna lihahum suna kuma aske gemukansu Au yuqassiruna ko kuma su rage ta yuqassiruna ko kuma su rage sa an gane su rage ta shine yuqassiruna la tadkhulunna al harama insha Allah aminina muhalliqina aw muqassirin shine alqass ko shine aw yuqassirunaha ko kuma su ringa rage ta ita gemu sai malam ya ce wa fi lihaza, haza ya ce cikin dukkanin wannan na daga cika gashin bakin da aske gemu ko rage ta mukhalafatul lissunnati akwai saba wa sunna wa fi kulli hadha cikin dukkanin wannan shine cika ga gashin bakin ko aske gemun ko rage ta mukhalafatul lissunnati akwai saba wa sunna wal awamiril waridati da kuma umarnin da suka gangaro suka zo wal awamiril waridati da kuma umarnin da suka zo fi wujubi ifa'iha cikin wajabcin cikata ita gero fi wujubi ifa'iha cikin wajabcin cikata malam yace min ha daga cikin umarnin hadisu abi hurairah radiyallahu anhu shine hadisin abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce juzzu shawari ba ku rage gashin baki Shi ne juzzu shawari ba da ƙassu shawari da juzzu shawari duk ma'anarsu ne shine ku rage gashin baki wa arhul liha ku kuma cika gemu ko ku saki gemu wa arhul liha ku kuma cika gemu wa khalifil majusa ku saɓawa majusawa su ne masu bauta wani Allah ko wata ko rana ko abin da ya kama da haka Za ce ku saɓa musu malam yace wa hadisi bin umar radiyallahu anhu da kuma hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah yace khaliful mushrikina yace ku saba wa mushrikai khaliful mushrikina ku saba wa mushrikai waffiru liha ku cika gemu wa ahfush shawariba ku kuma rage gashin baki malam yace fa'alal muslim ya wajaba akan musulmi an yaltazima da ya lazimci da ya riko da da ya kankame da an yaltazima da ya lazimta bi adal adayin nabawi da wannan shari'a ta annabi Muhammad shine fa'alal muslim wajibi ne akan musulmi an yaltazima da yalzimci ko da yalzimta bi hadal hadiyin nabawi da wannan shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a a'da'a kuma ya saba wa makiya Allah wa yukhalifal a'da'a ya kuma saba wa makiya Allah wa yatamayyaza kuma ya bambanta wa ya tamayyaza ya bambanta an tashabbuhi bin nisa'i gabanin kamanceceniya da mata wa ya tamayyaza kuma ya bambanta an tashabbuhi gabanin kamanceceniya bin nisa'i da mata mu ƙara maimaita wannan karatun ko malin yace abu na uku yace qassu sharib rage gashin baki rage gashin baki wa ihfa'uhu wa ihfa'uhu da dai rage shi malam yace wa huwa al-mubalaghatu abinda ake nufi da ihfa shine al-mubalaghatu kaiwa mutuka fi qassihi cikin rage shi ka kai mutuka wato kamar ka aske shi ma gaba daya saboda ka kai mutuka kenan shine wa huwa al-mubalaghatu shine kaiwa mutaqa fi asihi cikin rage shi malam yace lima fi zalika saboda abin da ke cikin hakan menene hakan ragewa kenan ko lima fi zalika saboda abin da ke cikin hakan at tajammuli na daga ado at tajammuli na daga ado wannan nazafati da kuma tsafta shine annazafa. wannan nazafati da kuma tsafta wa mukhalafatil kuffari da kuma saba wa kafirai wa mukhalafatil kuffari da kuma saba wa kafirai malam yace wa qad waradatil ahadithu sahiha yace haƙiƙa hadisai ingatattu sun zo fil hassi cikin kwadaitarwa ko zaburarwa ala asiri akan rage shi gashin baki akwai hadisi suna encouraging ɗin mutum an gane da ya rage gashin baki hadisi da yawa sannan wa ifa'in lihiya wa ifa'in lihiyati da kuma cika gemu wa irsaliha da kuma barinta da kuma sakinta an gane wato larabawa haka idan mutum yana jiji da kai sai ta tara gemunsa sai ɗaure shi addinin musulunci sai ya zo ka sake shi kar ka ɗaure shi saboda a cikin haka akwai nuna tunkawo da isa haka al'ada su suke hadisai da yawa sun zo kan ka sake shi shi gemu an gane shi ne kuma ya ce wa ikiramiha da kuma girmama ta ita gemu in mutum yana da gemu kuma za ka ga adatan wallahi haka ne duk inda ka shiga in kana da gemu sai ka ga an ma kallon nutsuwa da kamala da nagarta ana mutunta ka wato ana ɗaukar wannan da ya zo ya san abin da yake sai kuma a girmama ka wani ma ba malami ne sai ga dana akar kallawa ko jami'in sallah ne ma sai ga suna a akar kallawa a shiga saboda wannan gemu amma wani kila mahaddacin alqur'ani ko kila ya san hadisi da yawa kila baya aiki da su sai kaga an zo sallah ba wanda zai kalle shi ce tafabbar dan mai saboda babu girmamawa tattare da shi shi yasa yake hadisi da yawa sun zo wa'anda suke zaburawa suke a kan rage gashin baki da kuma cike gemu da barinta wa ikramiha da kuma girmama ta malam yace lima fi iya niyyati saboda abin da ke cikin barin gemu shine baka'un lihiya barinta a wanzar da ita a kyale ta minal jamali na daga kyau akwai kyau a cikin haka wa maz'arul rujulati da kuma abin da ke bayyana mazantaka wato hakan yana bayyana kai namiji ne cikakke ita kuma mace inda za ta tsaye da gemu ila da sai ka ga a mata wani irin kallo ko saboda ba fitrar ka ba kenan kai fitrar ka wannan gemu shi yasa aka ce yana daga cikin me sunan fitra yana daga cikin hisalul fitra saboda haka kai shine ka dace da halittar da Allah ya yi ma sai malam yace wa qad akasa kathirun minan nasil amra yace hakika mutane ko hakika da yawa daga cikin mutane sun akasa sun juya umarnin ga abin da aka ce sai suka yi waninsa ba a sa su ci wancan ba sai suka aikata abin da aka ce su yi kuma sai suka bar shi sai malam ya ce fasaru sai suka zamanto fasaru sai suka zamanto ko suka kasance yuwaffiruna shawaribahu suna cika gashin bakinsu su cika shi wani ma ga karya shi yake wa ya'liquna lihawum kuma suna aske gemukan su kaga sun akkasa kenan an ce su rage gashin baki sai suka cika ka. an ce su cika gemu sai suka aske gemu aw yuqassirunaha ko kuma su ringa rage ta shi malam yace wa fi kulli haza a cikin dukkanin wannan mukhalafatul lisunnati akwai saba wa sunna wal awamiril waridati da kuma umarni umarni da suka zo fi wujubi ifa'iha cikin wajabcin cika ta ita gemi wato ga ɗalibin ilimi idan ka biyo irin zantuka na malamai na fito ko wani fahimta sai ka je ka waɗa tarku kila wani ya ce ai ya karanta an ce in ka zo za ka iya rage ta kaɗan yi haka ta yi kyau ta yi kaza a haka sai ka ga mutum yana ƙoƙarin ragewa to ga ɗalibai waɗanda suka san ala suka san usul na ilimi kana zuwa in ka ga wancan malami yana cewa kaza wancan malami yana cewa kaza wancan malami to in kana da ala kana da usul a hannunka kana da qawaid to ko da ranar alkiyama an tashi ana neman wanda suka saba baka daga ciki tun da neman zan Allah ya ce a cika to al-khuruj min al-khilaf musta'ab nan wani malami ya ce a'a ai ka iya dan rarrage ta ka dan gyara kai kaza sai ka ce a'a da za a tashi ranar alkiyama a rinda waye, suka dan ahaske ta suka dan rarrage ta suka dan yi kaza kai ba ka daga ciki baka tsoma kanka cikin matsala kai asali ka ɗauka manzo Allah cewa ya a cika an cika nan ka fita daga cikin matsala an gane saboda al-khuruj min al-khilafi mustahab fita daga sabani abun so ne abin da yasa na faɗi wannan kila ka iya cin karo da wata magana ta wani malami an gane da kila ko ya samu kuskure na fahimta sai ya faɗi wani abu ko kila ya samu zalla to bai kamata kai ka bi shi ba ciki manzo Allah ta yi a cika cika kawai shikenan ka tsira shi yasa malam yace wal awamir al waridatu fi wujubi ifa'i yace min hada da cikin wannan hadisan hadisi abi huraira radiyallahu anhu akwai hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ya ce juzzu shawariba ku rage gashin baki الشوارب جميل الشارب جميل الشوارب وأرخ اللحى ku kuma saki gemuka ko ku cika gemuka wa khaliful majusa ku kuma sabawa majusawa su ne masu bautar rana ko masu bautar wata sa'an nan hadisi na biyu wa hadisi bin umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisin abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace khaliful mushrikina ku saba wa mushrikai waffiru liha ku cika gemuka wa ahfu sharib ko shawarib wa ahfu shawarib ku kuma rage gashin baki malam yace fa'alal musulmi ya wajaba akan musulmi an yaltazima da yalzimta bi'adal hadiyin nabawi da wannan shiriyar ta annabi Muhammad da wannan umarni na annabi Muhammad wa yukhalifa al'ada ya kuma saba wa makiya Allah wa yatamayyaza ya kuma bambanta an tashabbuhi ga barin kamanceceniya ya ware shine wa yatamayyaza ya ware an tashabbuhi ga barin kamanceceniya bin nisa'i da mata yanzu wannan da malam yace wa fi kulle fi mu hadha wal awamir al tafi fi wujubi i'fa'iha ta ina aka samu wannan wajabci ta ina ne muka san cewa wajibi ne cika gemu na da umarnin da manzan Allah ya yi to ta yaya aka yi har muka san akwai umarni a nan cikin hadisin na yadda amma ta wani ɓangare ne kaga ustazu fa to shi kenan ne kai ka daina sa mana maki ta yaya ne na yawwa al'amuru yufilul wujub dan da manzon Allah yace ce juzzu kaga wannan juzzu din nan da kuma arhu da kuma khalifu wannan gaba ɗaya su umarni ne fi'ili amri ko za ka ga asalin abu da za ka ce yanzu ka ce khalifu khalifu asalinsa yadda ake khalifu muƙaddara ka sa yawon a nan ta fi'ili mudari ko sai ka ce yu khalifu to kaga akwai nunin ko yu khalifuna ko yu khalifuna mun gane yu khalifuna kaga khalifu in ka khalifu to sa wannan yawon ɗin ta fi'ili mudari sai ka ƙara nunin a ƙarshe daman gaba ɗaya in ka ɗauka jam'u zakar salim ko wanda yake ɗauke da wannan fi'ilin na fi'ili bari. kamar wanda ke nuna ba haka nake so in ce ba ba haka nake so in ce ba afuwar to amma mu ɗauka ma a haka kamar yanzu mu mubari in ka haɗa ya zahabuna ko ya dukuluna yarji'una ko ya halikuna ya runa duk in ka haɗa? to in ka zo ya khalifuna ko ya khalifuna to in kana so ka mai da shi fi'li abu sai ka shafe wancan harafin na farko ko ya khalifuna sai ka shafe sai koma khalifuna ko to kuma fi'ili amri shi fi'ili amri idan ya kasance mu'tallul akhir ne an gane ko kuma ya kasance akwai nunun wacce take nuna fi'ili mubari wacce take cikin fi'ili mubari to kakan shafe harafin karshe ne an gane kakan shafe harafin karshe kaga in muka shafe harafin farko sai mu ce khalifuna to sai mu shafe harafin ƙarshe na nunin din khalifu kenan ko kaga khalifu kaga umarni ne to kaga tanan muka samu cewa wannan hadisin umarni ne a ciki khalifu an gane kaga juzzu kaga ya juzzuna to sai ka shafe wannan wannan din ya jizzuna to sai ka shafe harafin farko kaga jizzuna zai koma ko to sai ka shafe wannan nunin din sai koma ne jizzu kaga kenan mabrin ala hazat harfin akhir kenan ko kaga to wannan kenan hadisin nan ya nuna mana cewa umarni ne a ciki saboda fi'ili amri ne to kaga tunda fi'li amri ne kuma aka ce al'amru ya qatadil wujub wannan shine asali sai dai in wata karina ta zo ta juyar da shi to kaga wannan kenan ga ɗalibin ilimi in ya duba zai ga juzu umarni ne fi'li amri ne hakan nan arhu shi ma fi'li amri ne hakan khalifu shi ma fi'li amri ne to kuma an ce al'amru ya qatadil wujub da haka kenan sai mu ce wannan hadisin yana ɗauke da wajabcin saƙon da ke cikinsa kamar yanzu wajibi ne a rage gashin baki wajibi ne a cika gemu wajibi ne a saɓa wa majusawa shine saƙon da yake cikin hadisi aka in ka na bima khaliful mushrikina khalifu shi ma fi'ili amri ne ko kuma mun ce al'amru yaqtadi wujub wannan shine asali sannan wafiru ko wafiru kaga shi ma an ka ɗauka sannan ahafu shi ma duk fi'ili amri ne to ka kuma al'amru ya qatadi wujub ko al'amru yufidu wujub to kaga da haka sai mu ce wajibi ne a cika gebu wajibi ne a cika gashin baki wajibi ne a saba wa mushrikai shi yasa kaga yace fa'alal muslim wannan ala fa'alal muslim wajibi ne a kan musulmi an yaltazima ya lazumtu bi adal adabi nabawi da wannan shari'ar ta annabi Muhammad da wannan umarnin na manzan Allah Wayu khalifal al a'da ya kuma saba maƙiya Allah wa ya tamayyaza kuma ya bambanta kansa an tashabbu bin nisa'i game da kamanceceniya da mata mun gane Allah ya saka malam da alkhairi kaga shi yasa zaka ga hatta khutuban malam ta wannan satin kaga ai ta yi magana ne akan sabawa waɗanda ba musulmai ba saboda wajibi ne a saba musu don su gane addinin ka daban addinin su daban an gane don in ba haka ba sai su ci ai babu bambanci sai su ci duk wayan da ake samun wannan illar kaga a Legas da irin koyo da wannan da yake a hannun yarabawa muka karatu yarabawa ne tsantsa suka karantar da mu har tsawon shekara hudu di yarabawa ne suke koyar da mu don wanda sun yi karatu a jami'atul islamiyya a madina wa'yansu ma tun kafin su irin su ta sani irin su dakta jalo wa'yansu kuma abokansu ne tare suka yi karatu to shi su suna da irin wannan matsalar saboda sai kaga a gida an taso sai kaga wancan kirista wannan musulmi wancan kirista iyayen ma sai kaji abin haushi suna cewa wai ai ai ba wani abu bane wato yanda abin yake shine kowa Allah ya nufa kowa gurin Allah za shi wai amma wannan sai ya bi ta hanyar annabi isa wannan kuma sai ya bi ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wai amma duk in an je can dai can dai za a billa wallahi haka suke cewa to kaga wannan kafirci tsantsa kenan baka gamsu ma da musuluncin ma da kake yi ba shi yasa daga cikin abubuwan da suke warware musulunci shine man lam yukaffir al na. aw shakka fi kufrihim aw sahaha mazhabahu wanda bai kafirta mushrikai ba ko kuma ya shakka a ta yi su ma Allah ya karɓa Allah yana cewa inna dina inda Allahi islam shi kaɗai ya sani Allah Allah yana cewa wa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbala minhu ka duba falai ya ƙubala minu Allah ya ce ba za a taɓa karɓa ba au shakka fi kufurin shi yana ma shakka ne a ta yi su ma Allah ya karɓa musu au saha ba za a ba ko ya ce a su ma ai duk daidai suke kamar da yadda suke faɗi cewa ai kai za ka je gurin Allah ne shi ma za shi wajen Allah sai hanyar ku ta bambanta amma dai duk can za ku kulle wannan kafirci ne sai ka yadda ba abin da Allah ke karba sai musulunci wannan shi ne ka kasance musulmi na gaskiya amma kana shakka wancan ya iya shiga ko wancan ya iya shiga wannan har yanzu kana nan to shi yasa Allah ya saka malam da alkhairi dan wajibi ne akan malama su bayyana wa al'umma haka ana saboda in ba haka ba a zo a cakuɗe a je lokacin da za a cakuɗe musulmi ma bai ma san addinin nasa ko in ba a wasa ba su bincike shi ciki Allah ya sa mu dace sai abu na gaba eh akwai time to sai abu na gaba shafi na gaba na hudu taqlimul azafir taqlimul azafir shine aske akai ko eh yi fa to aske akai fa ga masu bin ma social media akai fa farce kenan ko yawa saboda munan da hausar gane mu yanzu miki eh amma malam fa akwai masu cewa wai hausa ta ta fara juyewa akarar kallawa <laughs> taqlimul azafir shine aske akai fa ko kuma aske farce ko farata sai malam ya ce wa huwa qassuha malam ya ce shine rage ta bi aisu la tutraku hatta tatula bi aisu la tutraku ta yanda ba za a kyale ta ba ba za a batta ba hatta tatula hatta tsawo bi haisu la tutraku ta yanda ba za a kyale ta ba ba za a batta ba hatta ka tula hatta tsayi malam ya ce wata kalimu shi ragewar ko askewar na aka yi fa yujammiluha yana sawa ta kyau yujammiluha yana kyautata ta yana sawa ta kyau wa al awsakha wa al awsakha al mutarakimata tahtaha wa yuzilul awsaqa sa'annan yana gusar da datti wasaq shine datti awsaq da yawa kenan an gane wa yuzilul awsaqa sa'annan yana gusar da datti almutarakimata wacce ta tattaru shine almutarakima wacce ta tattaru ta ataha a ƙarƙashinta an gane tahataha a ƙarƙashinta za ka ga idan mutum ya ƙyale aka yi fasa haka suka yi tsayi za ka ga diddata a ƙarƙashinta di ya tattaru haka sai malam ya ce wa ƙadi khalafa hadhihi fitratan nabawiyyata ba'd al-muslimina malam ya ce haƙiƙa wani shashi na musulmai ya saɓa wa wannan fitira din ta annabta wannan tsarin na annabta shine wa qad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyata ba'd al-muslimina kaga ba'd al-muslimina ba'd shine fa'il ko kuma shine mudafun kaga al-muslimina mudafun ilayhi ko majrurun bil ya'i kenan ko to kaga wa qad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyata ba'd al haƙiƙa shashi na musulmai ya saba wa wannan tsarin na annabta fasaru sai suka zamanto su shashi musulman yutiluna azafirahum suna tsawaita akaifansu sai su bashi ya tsau yutiluna azafirahum suna tsawaita azafira usbu'in mu'ayyanin ko kuma akaifa na wani ɗan yatsa sananne au a zafira usbu'in mu'ayyanin ko kuma akaifa na wani ɗan yatsa sananne kamar wannan sai su bashi dogo sai su aske saura an gane kamar ya ɗauki ɗan yatsa ɗaya shine shine usbu'in mu'ayyan wani ɗan yatsa sananne guda ɗaya sai ya bashi tsawo a shi yawa ko kuma wannan eh akwai masu cale wannan nan na ƙarshe sai ka ga yayi tsayi sai su aske sauran duk gaba ɗaya teloli suke yi to amma mala akwai wani amfani da suke da shi to amma malam shi wannan amfanin ai za a iya samun ai wani abu ko kuma nan musamman ma kila akwai abin da za su iya amfani da shi gurin wannan dai aikin ko a to kaga bai kamata ba sai malam ya ce au azafira usbu'in muayyani ko kuma fa na wani ɗan yatsa sananne min aidihim daga hannayensu sai su bar wani ɗan yatsa sananne guda ɗaya sai a bashi ɗau sai su aske saura malam ya ce kullu zalika dukkanin aka ka bashi shi gaba ɗaya ko ka bar wani ɗan yatsa sananne guda ɗaya shine ka bashi tsayi kullu zalika dukkanin hakan min tazyini shaytani yana daga ƙawatawar shaiɗan wata kalidi da kuma koyi li a'da'illahi ga makiya Allah duk gaba daya kana koyi ne da makiya Allah kai baka taya Allah kishi ba kenan ko yanzu da Allah akwai wanda ya cancanta ka taya kishi sama da Allah ya halicce ka yake baka lafiya kake shakan masa iska duk abubuwa ya ma na ni'ima amma ga wani makiyinsa hakikanin maki kana goyon bayansa har ma kana kwaikwayonsa, kaga idan da ana neman butulin butulaye to ina ganin da wannan za a ce ko don ya fi kowa butulci baya taya mahalicinsa kishi shi yasa ya ce kullu zalika dukkanin haka min tazyini shaytan yana da kawatawar shaytan ɗan da yake kyautata musu hakan suke gani ka yana da kyau fa yi haka wata qalidi da kuma koyi li illahi ga makiya Allah sai na biyar malam yace natful ibti ne tsige gashin hammata natful ibti ne tsige gashin hammata malam ce ai izalatu sha'arin na fihi ai busar da gashin da ya tsoro cikinsa shi ne ai izalatu sha'arin bi fi ai busar da kawar da gashin da ya tsoro cikinsa shi hammata din an gane gashin da ya tsoro cikinsa malam ce fa sannu izalatu ada sha'ari malam ce sai aka sunanta kawar da wannan gashi fayu Sannu sai aka sunanta izalatu ala sha'ari kawar da wannan gashi bin natfi ta hanyar tsigewa awil halki ko kuma askewa ne ma ko kuma wasu wannan me dai ake so al matlubu shine Izalatu ko a kawar da shi ne ake so in askewa za ka yi in wani abu za ka shafa dai a daina ganinsa to kawai abin da ake so shi ne dai ka kawar da shi ka busar da shi mun gane da Allah shi ne abin da ake da bukata malam ya ce lima fi izalatihi saboda abin da ke cikin kawar da shi saboda abin da ke cikin gusar da shi minan nazafati na daga tsafta wa qat'ir rawa'i'il karihati da kuma yanke wari mara kyau an gane da kuma yanke wari abin ki abin kyama shine kariha an gane abin kyama malam yace ne ma fi izalati saboda abin da ke cikin gusar da shi lima fi izalati saboda abin da ke cikin kawar da shi minan nazafati na daga tsafta wa qat'ir rawa'i'il karihati da kuma yanke wari abin kyama ko mara kyau allati tatajamma waɗanda suke tattaruwa allati tatajamma waɗanda suke tattaruwa ma'awujudiha tare da samuwar wannan gashi in dai akwai wannan gashin to wannan warin sai su tattara a wajen Shi ne shine ta tatajamma'u waɗanda suke tattaruwa ma'awujudi hadha sha'ar tare da samuwar ko tare da samun wannan gashi in dai akwai shi za ka ga akwai wannan warirrika malam yace fahaza ce wannan huwa dinun alhanif shine addininmu wanda ya saba wa addinin da ba shi ba an gane shine alhanif wanda ya kauce wa shirka ya saba wa addinin da ba shi ba malam ya ce fahaza wannan huwa dinun alhanif shine addininmu wanda ya saba wa sauran addinai yace amarana shi addinin namu ya umarce mu bi adihil khisari da wa'annan dabi'u amarana ya umarce mu bi adihil khisari da wa'annan dabi'u lima fiha saboda abin da ke cikin su su dabi'un min at-tajammuli na daga ado min at-tajammuli na daga ado da kuma tsarki wattaqahuri da kuma ko tsarki ko tsarkakewa wannan zafati da kuma tsafta malam yace wal yakuna muslimu saboda musulmi ya kasance ala ahsani halin akan mafi kyawun hali akan mafi kyawun yanayi wal yakuna muslimu saboda musulmi ya kasance ala ahsani halin akan mafi kyawun yanayi mubta'idan ya kasance kuma mai nisantuwa mubta'idan mai nisantuwa mubta'idan mai nisantuwa an taqalidil kuffari gabarin kwaikwayar kafirai an taqalidil kuffari gabarin kwaikwayar kafirai wal juhali da kuma jahilai wal juhali da kuma jahilai muftakhiran bidinihi yana mai alfahari da addininsa muftakhiran lidinihi yana mai alfahari da addininsa muti'an li rabbihi yana mai biyayya ga ubangijinsa muti'an li rabbihi yana mai biyayya ga ubangijinsa muttabi'an بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متبعا كما ينا مي بيايا ينا مي بي بسنة نبيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم kaga wannan shine ahli sunna cikakke Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka karanta malam yace wa yudafu ila hadhihi al-khisal khams malam yace wa yudafu sa'an nan akan jingina ko sa'an ana jinginawa ana ƙarawa akan yi ad kenan ko wai bafu ana jinginawa ila hadhihi al khams zuwa ga waɗannan ɗabi'o'in guda uku me ake jinginawa asiwaku <coughs> aswaki wastin shaƙul ma da kuma shaƙa ruwa wastin shaƙul ma'i da kuma shaƙa ruwa shi ma ana jingina su zuwa ga wayannan ɗabi'o'in guda biyar kaga idan aka haɗa da asiwa shida kenan ko shaƙul ma bakwai kenan sai ce wal madmadatu da kuma kuskuren baki an gane shine zuba ruwa a baki haka ka kuskure ana ƙarawa zuwa ga wannan ɗabi'o'in guda biyar sa'an nan kuma wa ghaslul barajim sa'an nan kuma da aske barajim ni dai ban san sunansa ba nan yanzu haka wannan abin haka in ka kyale fatarka a haka nan nan na tsakiya shine albarajin burjuma kenan alburjumatu an gane da Allah nan tunda a yanzu haka um, in ka bar shi a haka kila akwai wa'insu abubuwa da za su shiga cikin fatar ko a haka amma yanzu in kana wankewa kana wankewa haka in akwai wani datti da wannan in kana so ka gane haka sai irin kazamin nan arne kuma wanda baya wanka in ka kalli nan sai ka ga duk hannun yayin baki nan kaga duk datti ya tattaru duk datti ya tattaru a wajen ya yi cunkus amma da yake kai musulmi kana alwala kaga kana wankewa kana wankewa ko da yaushe saboda za ka zo ka wanke hannu shi yasa ba lallai ka gane illar hakan ba amma da za ka kalli ka zani haka za ka ga duk inda akwai wata gaba akwai wata mafaka da Dauda za ta tattara a wajen in ka kalle shi za ka gani ta tattara an gane shi ne burjuma alburjumatu yaya sunan samala nan eh yaya sunansa eh zai yi fara a karamukan lafi ai malam eh da wai a ce in ne da a ce ai akwai in malam za su san sunansa ya sunansa eh gwiwoyin hannu <laughs> eh gwiwa hannu shine nan eh gwiwar yatsa wai kaji sunansa ya yatsa Allah shi ne ga to shi ne dai barajin an gane wannan joint ɗin na nan na hannu da na nan da na nan hannu nan ma duk gaba ɗaya don in ba a wanke ki za ka ga akwai datti yakan taru a wajen eh necklace necklace necklace eh akar makalla shi ma mala ashe kan taba akaramakallahu to amma malam yayi daidai kuwa akaramakallahu eh ka san da yake su ai su malam yanzu in karatun nan yanzu muna kuskure to shi zai ta mu idan yanzu muna kuskure a nan gaba ɗaya to sai dai in juya sai dai ya malam biya gyara mana ai gaba ɗaya amma wannan kuma ba fannin ku bane malam a karamukan lau Allah ya ƙara lafiya necklace ko eh sai ma da ce to kaga wa ghaslul barajil da kuma wanke to gashi nan ma zai ma fassara sai ya ce wahiyal uqadu wahiyal uqadu allati fi zuhuril asabi shikenan ma sai ya ce wa huwal uqadu shine wa'annan 'yan kullukan an gane al'uqad kulluka matattara an gane shine wannan tattara wahiyal uqad sune wannan tattarar allati fi zuhuril asabi'i wanda suke saman 'yan yatsu wanda suke saman 'yan yatsu nan kenan shine dai wannan ko wahiyar uqad shine waɗannan tattaran allati waɗanda fi zuhurin asabi'i suke saman yan yatsu an gane shine barajim malam yace yajtami'u fiha alwasq datti yana tattaruwa cikin su yajtami'u fiha alwasq datti yana tattaruwa cikin su sannan walistinja'u da kuma tsarki والاستنجاء لكم تركي يتي وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها سبود حديث عائشة الله يقارى متى يدى قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم ياتي عشر من الفطرة أبو غدا قوم سنة الفطرة قص الشارب رقي قاشم باكي rage gashin baki wa i'fa'ul lihiyati da cika gemu wasiwaku nawa kenan da aswaki uku wastinshaqul ma'i da shaƙa ruwa hudu wa qassul azfari da rage akaifa ko da aske akaifa biyar wa gaslul barajim da wanke matattarar dauɗa hannu necklace akaram kallahu kaga akaram kallahu ya faɗi irin da confidence din na akaram kallahu Allah ƙara lafiya malam yace eh wa natful ibti da kuma tsige gashin hammata nawa kenan wa halqul anati da kuma aske gashin gaba Wanti wantiqasul ma'i da kuma tsarki shine wanti qasul ma'i sai ce ali yana nufin ja shine tsarki tsarki wani iri na ruwa ko akwai alistijmar akwai alistinja alistijmar shine tsarki na hoge malam yace qala na'am alistijmar na hoge na dutse hoge <laughs> a karamin kallawo hoge kenan marmara ko marmara shine yanzu aka gane marmara shine alistijmar alistinja ko wanda ake diba ruwa a yi malam yace qala mus'ab bin shayba mus'ab dan shayba yace waye shi sai malam yace ahadu ruwatil hadis ahadu ruwatil hadis ɗaya daga cikin marawaitan hadisi yace wa nasitul ashira na manta na goma haka yace ya manta na goma yace illa an takuna al madmada ta sai dai yana ganin tana kasancewa kuskuren baki ne na goma kaga shakkun rawi ne. illa an takuna al madmadatu ta sai dai yana ganin tana kasancewa kuskuren baki ne zan ƙara maimaitawa ko ta yayi malam to time yayi ina gani idan muka zo a gaba ma wannan eh wato kaga duk wannan nama eh to ina ganin anan za mu tsaya insha Allah to kaga duk wannan me yake dauke da shi shine kai musulmi ka saba wa mushrikai amma su da yawa sai kaga a irin wayannan abebadan zaka mutum baya zaburar da kansa ya saba musu wani har sha'awar kwaikwayonsu yake kuma yana da awon musulunci abin takaici wallahi hatta su karan kansu waɗanda ba musulman ba tun na zamanin manzan Allah sun fahimci manzan Allah yana so ya saba musu kamar yadda Anas dan Malik hadisi sababin saukar wannan ayar wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisa fil mahid da yan hudu idan mace tana al'ada a cikinsu ba sa cin abinci da ita ba sa kwanciya da ita ba ma sa ma haɗa ma gida da ita sai Allah ya saukar da aya sai manzon Allah ce isna kulla sha'in illa nikah su karan kansu yahudawar da kansu suke cewa hadar rajin. ma da an a shay'an min amrina illa na fi suka ce wannan mutum baya so ya bar wani abu cikin lamarin mu ya saba mana wato tun da dai muna wancan to shi ya yi wani to kaga har ba ya yahude yakan fahimci manzan Allah yana so ya saba masa a komai to ina ga kai mai da'awar musulunci dan Allah za ka ga wani sha'awa yake yi sai ya yi koyi da shi Allah ya sa mu dace a nan za mu tsaya mu sani ba ko akwai tambaya sai malam ya amsa ni zan yi alwala na'am tsaya malam ya hau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Eh, muna gode ma mala alkanawi abinda ya karantar da mu kawai nasiha ne ga almajirai lazimta zuwa ga wanga karatu kun ga yadda malam ke karanta nassosin daya bayan daya kuma yana maimaita su wallahi da za ka bi ne akan hankali akan hankali har mu gama littafin ga to she kasance ka samu wani nubza game da fiki da wuya a tambaye ka wani mas'ala cikin fikidi da baka da sokaci ciki saboda ka samu wani nubza ka samu wani foundation na gane fiki amma yau ka zo gobe ba ka zo ba ana karatun kaje gida ba ka nazari kuma bugu da kari wanga karatun kuma za a sa shi cikin markazi ibn abbas kaga da gida ka je ma ka iya da littafin ka saurari ka bibiya karatu she kaga ka haddace ababe da dama na hadisai da nasosi na Qur'ani saboda shi ta haka ake dokan ilimi kan mu doke shi da sauki ko mu doke shi da wasa ce ga ya wuce ka gobe sha zuwa tambaye ka waɗansu ababe na nan suna da wuyan fahimta suna da wuyan fahimta amma in ka bi malami ko waɗansu ababen ka ce za ka je kai karanta translation ne ko za ka karantar da kanka she ka bace ka batar da mutane al'ilmu yu'khadhu min afwahil rijan ilimi ana dokansa ne bakin malumma ba cikin net ake dokan ilimi ba ba cikin translation ake dokan ilimi ba ba cikin phone a'a ana doka ne ga malamin kana ganin sa yana ganin ka in wani abu ma ya shige maka duhu she ka tambaye shi to amma mu ba mu san haka ba namu ne kawai in kana son ka zana muhadara ko wani abu ka je ka zana la'alla malamin ya zana kan kuskure ka doke shi kuskure Ha ka je net ne ka zana she ka doki karatun malamin duka la'alla ba dan sunna bane la'alla dan shi'a ne la'alla dan tijjaniya ne la'alla ma dan sunna ne amma bai fahimci sunna ba da makamanninsa saboda shi mu yi kokari muna ɗaukar ilimi haka bakin malumma ina da wani aboki tare muka tashi tare muka tashi baya karatu amma ya yi french to french nan yana karanta littafai da dama cikin karanta littafan tarjama yake karanta muka zo muka zauna muna samaruka muna fira kullum yana jayayya da mu kan ababen da mu muke faɗi ta hanyar malumman mu shi ma yana faɗi kan hanyar abin da yake karanta rashin sa'a shi samu tafiya shi je malaysia shi je hadu tun dama ya karanta waɗansu littafan shi'a shi je hadu da kuma yin shi'a yanzu ya zama babban yani dan shi'a kaga rashin sa'a kenan muna da wani shi ma la'alla shi kun sansa eh, muhammad amin wanda ya taba zama chief executive na ashama ba san shi ba Muhammad Aminin ga aboki na ne mu da shi muka je research ni da shi muka je research na yi mai alheri sosai muna tare sosai tare muka yi karatu Muhammad Aminin ga muna tare muna tare kullun zaka iske shi yana karatun littafai ne English kawai yake karatu ana cikin exam su ma gan littafai hashe littafai in ce yake karanta in muka je muna nazari shega yana kawo mana shubaha waɗansu ma yana tamba nan mu da su mun yi wa'azi ma lokacin yuf mun yi wa'azi etes mun yi wa'azi ta nan to amma kafin a duba ya koma dan church ya koma cikin yan okanka ko tsuwa ake kiransu ya koma dan church suka ba shi kudi suka gina mai kida ka gani saboda shi mutum ka yi hankalin baka da malami dole shaitani ne zama ka malami kun fahimci magana Allah ka kama muna Allah ka kare mu ka ciyaye mu Allah ka raba mu da zalla abinda mana ya karantar da mu Allah ya sa cikin mizani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a taimaka fi sabilillah fi sabilillah Thank you.